daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25 da kuma 60 a jamhuriyar nijar za ku iya kama mu a tashar voa africa da ke birnin yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm noma da dalal fm da kuma niyya a birnin kwanni sannan a kodayaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya mahmud lalo ne tare da baba yakubu makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana amma kuma karfe hudu da rabi kenan a nan washington dc a cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa dakarun jamhuriyar Nijar sun yi artabu da wasu mayaka da ake zargi na Boko Haram ne, inda rautanni ke nuna cewa an kashe da yawa daga cikin mayakan. idan muka leƙa najeriya kuwa ƙarshen makon da ya gabata ne mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu ya wasu kalamai da rahotanni suka nuna cewa ya cicciki yankin arewacin najeriya kan wasu batutuwa waɗanda suka haɗa hadda yadda yankin ke fuskantar koma baya saboda yadda yankin na arewacin ƙasar ya ƙi sajewa da zamani lamarin da ya janyo cece kuce ba wai cewa aka abin da yake faɗa ƙarya ba ne akwai abubuwan da indiya har yana so ya wanye lafiya da jama'a ya kamata a ce ya daina su to shi dai sarki sanusi mutum ne da aka sani da amaye da duk abin da ke zuciyarsa kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana ra'ayinku shin ya kuke kallon kalaman na sarkin lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada ku manta muna tafi da labaran wasanni tare da ali mustapha sokoto amma fa sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda ke kokarin samun haɗin kan shugabannin ƙasashen duniya wurin bada goyon baya ga farmaki da amurka ta kai wa siriya a makon da ya gabata ya yi alkawari a yau litinin cewar amurka ta himmantu ta sa kafar wando ɗaya da duk wani shugaba mai kai hari a kan fararen hula na ƙasar shi tilasin ya shiga cikin rukunin 'yan uwansa ministocin harkokin kasashen waje masu karfin arzikin masana'antu na g7 a kasar italiya wurin ajiye furanni a wani ƙauyen tuscan inda aka yi wani mummunar kisan kiyashi wadda ya sanadiyar mutuwar fararen hula sama da mutane 500 a yakin duniya na biyu a ne ya ya bada wato ƙarin haske game da martani ko kuma harin martani kenan da amurka ta kai wa siriya biyu bayan makamai masu guba da ta yi amfani da shi a kan mutanenta babban jiko na diplomasiyar amurka yana ganawarsa ta farko da shugabannin manyan kasashe masu karfin tattalin arziki don neman goyon baya ga hanzari da amurka ta kai wato siriya kenan kafin ya wuce zuwa rasha don ganawa da ministan harkokin wajen kasar sergei lavrov akan taimako da moscow take ci gaba da baiwa gwamnatin shugaba bashar al-assad Ƙasar Masar ta ayyana dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku biyo bayan wasu hararen bamamai da aka kai kan wasu jami'in Katolika guda biyu da suka kashe mutane akalla 44. Shugaba Sisi na Misra ya faɗa cewa akwai jerin matakai da za su ɗauka da za su haɗa da wannan dokar ta ɓaci ta watanni ukun. ko bayan wasu matakan doka da na kundin tsarin mulki da za a aiwatar bam na farko ya tashi ne a birnin tanta na arewacin kasar inda fashewar ta tarwatsa mahalarta a cocin st george inda kuma mutane 27 suka rasa rayukansu wasu 78 suka samu raunuka kamar yadda tashar talabijin ɗin kasar ta rawaito an ajiye bam ɗin ne a ƙarƙashin wata kujera da ke cikin babban zauren ibada na majami'ar daidai kungiyar 'yan fafutuka ta isis ta ɗauki alakin kai wannan hari shugaban amurka donald trump ya zanta da shugaban da shugaba sisi akan wannan hari na jiya wato lahadi ta hanyar ta wayar tarho inda ya jantawa iyalai da suka yi asarar rayuwarsu wato 'yan uwansu a waɗannan hare-hare wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kashe akalla mutane goma sha shida a kasar sudan ta kudu a lokacin da wasu 'yan bindiga suka afka wa farare hula saboda kabilarsu waɗanda suka shaidi lamarin sun ce mayakan dinka suna masu alaƙa da gwamnatin sudan ta kudu sun shiga gida-gida a yau litinin a cikin garin wau suna neman 'yan kabilan lu da fertit mazauna garin sun ce jama'a sun watse a kan tituna suka ɓoye a cikin gidajensu ofishin majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya ce ma'aikatarsa sun ga wakin fararen hula goma sha shida a asibiti akwai kuma wasu mutane goma da suka samu raunuka jama'an na majalisar ɗinkin duniya sun sha nana ta cewar sudan ta kudu na kan huskantar wato yiwuwar afkawa cikin rigimar kisan ƙari dangi jami'an da masar ɗinkin duniya sun ce waɗannan kashe-kashe na ramuwar gayya ne akan hari da 'yan tawayin ƙasar suka kai akan rundunar gwamnati a garin wau a jiya lahadi inda aka kashe jami'ai biyu bayan watanni goma sha hudu da mutuwa alkalin kotun kolin amurka antonio scalia yanzu kotun kolin amurka ta sake samun cikakkun alkalanta bayan da yau aka yi shagalin rantsar da neil gorsuch a matsayin alkali na tara na kotun kolin samu alkalin ya ɗauki rantsar a matakai wato rantsuwar ne a matakai daban-daban a sau biyu a yau don kama aiki babban alkalin alkalin amurka john roberts shine ya baiwa sabon alkalin rantsuwarsa ta kama aiki inda kuma daga baya abokin aikinsa anthony kennedy ya sake rantsar da shi a wani biki da aka yi a fadar white house tare da shugaban kasa donald trump da mataimakinsa mike pence a cikin malata bikin To labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar niger inda bayanai daga yankin Gaskeru a jihar Difa ke cewa dakarun ƙasa sun yi artabu da wasu mayaka da ake tunanin na Boko Haram ne inda rahotanni ke nuna cewa an kashe da yawa daga cikin mayakan. ɗazin abokin aiki na abdulaziz adili toro ya tuntuɓi magajin garin gaskerin malam usaini bukar wanda ya mai ƙarin bayani kamar haka Bon, jiya ne eh, da dare ne suka zo, don eh, suna so su wajen ba bikin sojawa. Eh, su ba san ba sojawa da ja sun yi prepare suna na zamne. Don sun zo sun yi ambiskar kumta, an tuka ba ya koma. Duka duka sojawa sun yi abu sun kashe su. Eh, motoci nawa ne sun ka motoci 'yan Boko Haram da suka a wannan wurin? Bon, tout cas a labari bon a labari an ka ce mota biyar ne. Mota biyar kenan kakin su zo a Dakarun Nishir suna labarin cewa za su iso. Ah bon, suna ba tu sais soja suna suma suna dispositif kin. Donc sun sun bo son ba ke soja suna na. Donc sun zo dispositif kun comme ça sun zo bon soja suna na de comme ça en tout cas aka yi abun. To su wannan Boko Haram da ina sun ka hito? Ah daga daga daga Nigeria daga Nigeria suka zo. Kenan wajen ah, eh. wajen al'umma nan ba wanda ya rasa ranshi cikin eh, mazamna mazamna. Ah ah, ah ah ah ba wanda ya ko abun ko fatin su ba yi abun ba namu. Me jami'an tsaro suka ci akan lamarin hukumomi na Adifa me suka ci fuskan wannan abun da ya faru? Ah da safe muka da da gobernar burama gobernar ya ta yi ya yi felicitation su burama su zamna haka burama abun da suka yi na burama eh, mun ji daɗi Allah ya ce shi ne. Kira gare ka ga mutanen gaskiro da mutanen difa biskan wannan lamarin. Dukkan mutane abun da zan ce population kin difa da gaskiro a yi collaborate da FDS. In an gan motocin da ba su saba gani ba eh, kuma akwai lamba soja akwai lamba eh, prefe akwai lamba mayar duka su kura mu su ga mu ma mu yi rafirkite. eh kenan kamar cewa kusan kuma can a difa kun fara kamar abin da ake na amurka in ka ga mutum baka san shi ba ko ka ga wani wanda kana alamu kana shaku da shi kirai ka a wajen dir kama sai ka kira ga ga ka ga wani mota ko ka ga wani mutum da kana abun duka baka taba gani ba haka na wawai a dauka disposition malam usaini bukar mun gode kwarai sojoji Malam Usaini Bukar magajin garin gaskewar kenan a jamhuriyar Nijar. To hukumomi a kasar ta jamhuriyar Nijar sun sanar da rufe jami'ar Abdulmumin Diop bayan wata zanga-zanga da ɗalibai suka yi wacce ta jirkice ta koma tarzoma. Ministan ilimi mai zurfi Ben Umar Muhammad ya fitar da sararwar da ta bayyana wannan rufe jami'a wacce eh, za a wato an kulle ta har sai yadda hali ya yi. Idan muka leƙa Najeriya kuwa ƙarshen makon da ya gabata ne mai martaba sarkin Kano Muhammadu sanusu na biyu. ya wasu kalamai da rahotanni suka nuna cewa ya cicciki yankin arewacin najeriya kan wasu batutuwa da suka hada hadda yadda yankin ke fuskantar koma baya saboda yadda yankin na arewacin kasar ya ki sajewa da zamani lamarin da ya janyo cice kuce musamman ma a shafukan sada zumunta wakilin hassan na kaina ya hada mana wannan rahoto mai martaba sarkin kano malam muhammadu Sanusu na biyu basarake ne wanda ya yi imanin bayyana duk abin da ya yi imani da shi ba tare da rufa-rufa ko inda-inda ba al'amarin da ke jinyar tsokaci daga bangarorin jama'ar ƙasa waɗanda suka fahimce shi da ma waɗanda ba su fahimce shi ba Babban editan jaridar yanar gizo ta Daily Nigeria Jafar Jafar ya yi rubutu mai tsawo yana jan hankalin mai martaba kuma ɗazu da safe ya ziyarce mu a ofishin mu da kenan Abuja. Dukka hannunka mai sanda ake wa shi mai martaba domin babu wanda zai so a ce ga sarkin shi ya shiga cikin wani hali da bai dace a ce ya gan shi a ciki ba. Yanda muka zo muka goyi baya lokacin naɗa shi kama yanzu ba za mu bari ya shiga cikin wani hali da zai iya janyo masa wato ɓaci bacin rai ba ko janyo al'umma bacin rai domin ka san magana tunda shi kamar ma'aikaci ne na gwamnati sarki ya kamata a ce akwai maganganun da bai kamata a ce yana yin su akan gwamnati ba saboda tarihi ya nuna duk yawanci sarakuna da za a gani ana cire su ko suna murabu za ka ga wato duka baya wuce taka tsantsan ko kuma sa da suka samu da gwamnati. Ai sarki dan Najeriya ne kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya bai kowane dan Najeriya damar faɗin albarkacin bakinsa. Eh tabbas kam amma shi shi kanshi da kanshi a zuciyar shi ai ya san wato ya san abin nan wato matsalolin irin waɗannan maganganun ba wai cewa akai abin da yake faɗa ƙarya ba ne akwai abubuwan da in har yana so ya wanye lafiya da jama'a ya kamata a ce ya daina su amma ga shugabannin al'umma irin su alhaji baba aba dan masanin fika ya ce abin da ke janyo wannan cece kuce shine caccanzawa na al'amura yadda aka ɗauke sarauta da da yadda take yanzu ya canju misali in ka duba kamar shekaru hamsin da suka wuce ke bai cika magana ba amma in yi magana wato shine maganan karshe kenan to Allah ya kawo zamani yanzu kamar sarki Sanusi yana da ilimin na zamani yana da kuma izin na addini to kaga irin su gaskiya ba su da yawa to in kamar sun yi wani magana sai a gani kamar abu sabo ne amma kuma a addinance idan ka sani ka faɗa kuma kar ka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah to ina gani abin da sarki Sanusi yake kenan dan boko irin su Muhammad Bello da ke zaman editan jaridar leadership ta ranar Juma'a na mai cewa. Akwai abin da Hausawa suke cewa sarki goma zamani goma. Shi wannan sarki alal hakika ya zo a wani zamani wanda yake zamani ne wadda mutane suna cikin wani hali kuma suna buƙatar bayanai ko kuma maganganu masu fa'idantarwa daga waɗanda suke jagorancin. A bisa wannan turba idan ya yi irin waɗannan maganganu yare kayanka ba sauke mu raba ba ne to ba abu ne da zai zama dalilin fushi cewa Hassan mai na na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kaduna. Waye akan layi? To, assalamu alaikum Muhammadu Lalo barkanku da dare. Wa alaikum salam wa rahmatullah barka da yammaci. To, me na kan layi shine alaran ma yan Muhammad daga gadar Malam Mamman a Kaduna, Najeriya. Na'am. To, ni eh, ina ganin ra'ayi na kamar abin da shi ne masaba sarki yake faɗa. Hmm. Dama hakkin su ne su yi shugabanni idan sun ga gyara su fito su nuna shi ta hanyar da ya dace. Hmm. Kuma mu a addinance da an ce idan ka ga wani abu wanda yake na barna in kana iya hanawa da hannunka ka hana in baka iya ka sa baki in ya ga to ka zuciya ne to amma in yana faɗa da don faɗakarwa da kuma hannunka mai sanda ga shugabanni mu ga taɓa magana sun su ba muna fata Allah ya mana yi masu alkhairi wassalamu alaikum. to mun gode a malam alaramma da kaduna bari mu je makwabciyar jihar ta kaduna wato jihar plateau wane ne kan layi kana magana da awal hudu yawa malam awal kukur jihar plateau nigeria to muna jin ka malam awal hudu a gaskiya yana da kyau mu rinka yi wa shugabanninmu uzuri kuma kullum idan gwamnati ta dan kawo wani abu yana da kyau in wani ya ba da shawara a duba abin da basira da idan basira a duba a gami ne aka magana magana da shi mai martaba sarki ya yi ai magana akwai ilimi a ciki akwai basira idan aka duba sosai saboda ya yi maganganu ne mai amfani da yadda za a kawo abinci gaba wa ƙasa ba wai a kashe kuɗi a abin da zai taimaki ƙasa ya taimaki talakawa ko mai haɓaka tattalin arziki ba to yana da kyau idan mutum ya yi magana a duba a ga menene ya faɗa kar kishi ko a Malam Awal kana tare da mu? Eh ina tare da ku. auto ina ga wannan kira muka samu daga jihar taraba shi awal kudu na jihar plateau ina ga kaman layin nashi ya katse da muke tare a jihar ta taraba eh da abubakar utuman ne daga jen Yawan muna jin kamar abubakar malam abubakar muna kaman layin naka yana dishewa ba ma jin ka sosai kana jin mu na ganin za ka sake kira domin ba ma jin kwata-kwata ma abin da kake faɗa lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna batu ne kan dangane da kalamai da mai martaba sarkin kano muhammadu sunusu na biyu ya yi a ƙarshen makon da ya gabata a jihar kaduna dangane da yadda ake samun koma baya a yankin arewacin najeriya saboda yankin yaƙi wato sajewa ya tafi da zamani kamar yadda ya faɗa ga kira mun samu daga garin zari da ke jihar ta kaduna inda ya yi waɗannan kalamai wane ne kan kallayi hello na zariya kana tare da mu to na ga kaman tangarɗa muke fuskanta lambar dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu shida wato biyu shida a eh, biyar biyar kada manta za a sa plus a sa ɗaya farko sai kuma a jero lambar domin a kira a bayyana ra'ayi to ga kira mun samu daga jihar Niger wane ne a kan layi eh daga Niger yawa to muna jin ka na Niger a ah, ina wuni lafiya ina gajiya ba gajiya sunana malam dan juma daga bidda yawa to muna jin ka malam dan juma menene ra'ayinka gaskiya akan maganan da sarkin kano ya yi hmm. gaskiya abun da talakawa muka goyi baya kenan don yawancin sarakuna da manyan da suke shugabance mu ba su faɗi gaskiya kuma irin sarkin kano gaskiya yana so zaman lafiya kuma yana so ci gaba ga arewa shi ya sa in ya gaskiya sai in ya gan gaskiya sai ya fade shi komin dakin shi abun da muke masa mu mutane bidda kowane lokaci muna mashi addu'a Allah mai Allah tare shi kuma Allah mai kyakkyawan mm, jagora Malam dan Juma wani lokaci ana ganin kamar shi ma kansa mai sarki mai martaba din shi Muhammadu Sunusin yana da daga cikin waɗanda za su iya jagorantar samar da waɗannan sauye-sauye matsaloli da ya faɗa kuma ana ta ganin kamar yana ta yawan yin magana ba tare da ya jagoranci ɗauki misali kamar mataki ba kamar da wasu ke gani me zaka ce daga da ka ai sarkin Kano sarkin Kano duk abun da ka ji sarkin Kano ya fada ya fada yana fade shi akan gaskiya don shi mutumin ne mai ilimin Muhammadiyya da kuma na boko shi to mun gode malam dan juma daga jihar Neja bar mu je Kaduna wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa To na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Yau muna maka lale marhabin Alhaji Musa menene ra'ayinka dangane da wannan maudu'i ne? idan muka ɗauki wannan abin da shi sarkin Kano yake yi abubuwa ne wallahi idan muka ɗauka ta wani bangare gaskiya ne ta wani bangare kuma gaskiya shi sarkin Kano yana da damar da zai je ga Muhammadu Buhari hmm. a matsayin ya gaya mai gaskiya shi da shi amma irin wayan maganganun da yake gaskiya akwai maganganu da yawa wanda yake a matsayin shi na sarki ya kamata a ce tunda shi ma ai idan muna duba za mu ga cewa shi ma multibuloniya ne ya kamata a ce ya magance al'umma wannan matsaloli bai especially ma na jihar Kano to amma za ka ga da yawa wasu abubuwan da zai faɗa kuma za ka ga al'umma suna da ganin cewa abin da yake ba daidai bane kaga ya kamata a matsayin tunda shi sarki ne Alhaji Musa kaman aina ne aka kana wasu alƙalmuna ne da suka nuna cewa wato shi eh, sarkin multibillionaire ne kamar yadda ka faɗa A to alagan Allah aini na tabbatar da cewa ni fa Kano ne kuma na san waye sarkin Kano. dan haka duk ya kamata irin wayannan abubuwan a rika tallafa al'umma saboda kaga mu a matsayin mu na kana ba ma jin dadin abubuwan da zaka ji mutumin da bai kamata ma ya gaya mai maganganun da basu dace ba ka je na gaya mai maganganun da basu dace ba. Ya kamata rika kama bakin shi idan ya ga abubuwan da ya kamata ya je ya samu shugaban kasa ya gaya mai ya ba shawara a matsayin shi na sarkin Kano mai wuka ta ɗaya a jihar Kano ya kamata a ce kokarin da zai yi wannan ba ya zo yana ta surutun da al'umma za su rika faɗa maganganun ba su dace kan shi ba malam musa za ka mana haƙuri mun katse ka ga wani akan layi daga jihar kaduna mutane da yawa suna ta ƙoƙarin kira domin su bayyana ra'ayi wane ne akan layi mamun lalo barka da lasariya yawwa barka da wani lokaci kiran ku gasa a kaduna tarayyar najeriya yawwa to mu je malam murtala Madalla to ka san shi a cewar yi riga. Haka. Ni gani na kuma idan ya to shi mai martaba sarkin Kano biya haka zai zama ilimin da yi kamar bai amfani talakawarsa ba. Ai amfanin canji kenan dole ne an ce zamani goma sarki goma. Hmm. Dole zo da abin da ya kamata shugabanni ilimin da suka samu su zage ma al'ummar su su gaya musu gaskiya domin ci gaban kenan kullum ba za mu ta tsayawa a irin al'adar da da gargajiya na da da sauransu ba na wani ayin kenan a tashi lafiya to mun gode a malam murtala daga jihar kaduna bari mu je ogun can kudu maso yammacin najeriya wane ne kan layi hello shaibu ne yawwa muna jin ka malam shaibu ya aiki alhamdulillah ya naku aiki menene ra'ayinka to na gaishe ku da yanzu ra'ayi sai dai gaba zan sake kiran ku to madalla mun gode malam sha'aibu da wannan gaisuwa da kamana na kuma da haka ne ma muka kawo karshen daukan wayoyin naku an ɗaga mana hannu muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su bayyana ra'ayinsu yanzu kuma lokaci ne na labaran motsa jiki labaran wasanni Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadonmu da ku a wannan shiri na labaran wasanni. Bari mu fara da wani gagarumar haduwa da za a yi ta 'yan kwallon da suke sun fi kowa zama sanannu a harkar kwallon kasashen Afirka su kamar 46 za su hallara su yi kwamba a birnin Lagos dan kwanakin nan domin gudanar da wata kwallo da aka ce za a yi domin a karfafa zaman lafiya a Najeriya musamman kasar da ta sha fama da Boko Haram da sauran rikita iri-iri. Kuma wannan kokari ne da Kano Foundation da Nelson Mandela Foundation suka hada za su yi. wannan kwallon za a yi ta ne in allah kai muran 29 ga watan nan na afrilu a babban filin wasa na taslim balogun da ke can lagos din kamar da sakataren masu shirya wannan kwallon wato pastor oye buci abiya ya faɗa daga cikin kusoshi ko kuma taurarin kwallon kafa na afirka da suka shahara da za su hallara a cikin wannan al'amari akwai hadda guda biyu wanda sun ci lambobin yabo na duniya da na afirka duka na shekara-shekara wato george weah na liberia wanda har takarar shugaban ƙasar su yayi da kuma abedi pele ayu na kasar ghana sauran taurarin za su hada da patrick umboma na kamaru da anthony bob na ghana da kalusha bawale na zambia da lucas oredepe da kuma fish na afirka ta kudu da sauransu ko bayan su akwai didier drogba na cote d'ivoire akwai samuel eto na kamaru akwai alhaji diouf na senegal ga su frederick kanuta na mali su peter anduluba na zimbabwe da samuel kofo na ghana da kuma sanannen dan kwallon na afirka wato roger mila na kasar kamaru sannan daga bangaren najeriya kuma za a ga tsofaffin taurari irin su kano wanko austin jeje okocha daniel amokaci garba lawan victor ipeba taribu west uche ukechukwu peter rufa'i emmanuel amunike da su samson siyasiya ta dai an sako ahmed musa shararren dan kwallon kafar nan dan najeriya da ke bugawa lissa a kasar ingila bayan da 'yan sanda suka tuhumce shi da laifin duka matarsa jamila wanda ya har aka kira 'yan sanda na dare suka zo gidansu yance 'yan sanda sun share akalla sa'o'i biyu suna yi wa ita jamila tambayoyi tare da 'ya'yanta guda biyu ahmed junior da kuma halima shi kansa ahmed musa da an ci an irin wannan sa'o'i guda biyu ana masa tambayoyi kafin a sake shi 'yan sanda dai sun zo gidan shi ahmed musa ne ranar talata da dare jim kaɗan bayan da ƙungiyarsa ta lasta ta gama wasanta da sunderland inda su 'yan lasa din suka samu nasarar ci biyu da babu a kan sunderland ko da shi ahmed musa bai shiga kwallon ba bari mu karkare da wasan golf wanda ta dai bayan shekara da shekaru da yana nema allah da ya sajiya sergio garcia ya samu nasarar lashe wato kofin masters na gasar wasan kwallon golf na, na amurka wanda ake a august national da ke jihar georgia wato ya share shekaru da yawa yana ta samun bacin rai da kasa kuma jiya din ma sai da ya dan fuskanci kalubale mai yawa kafin sirgiyo din ya samu nasara akan justin rose a wasan da suka yi wanda kuma ta yasa dai bayan ya nasara din a karan farko aka sami shi tsawon jaket din nan wacce akan sawa duk wanda ya zama tauraro ko zakara irin wannan kwallon da aka yi ta lokaci lokaci jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata litin allah ya kai mu a huta lafiya Yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. A cikin watan Afrilu, Amurka ta karɓi ragamar shugabancin kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya na karɓa-karɓa da take bayani kwanan nan a taron cibiyar harkokin waje ta Amurka a birnin New York. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta bayyana cewar ɗaya daga cikin manya-manyan al'amuran da amurka ke da niyyar sakawa a cikin ajandar wannan watan ta majalisar tsaron ita ce rawar da tawaye 'yancin ɗan adam ke takawa cikin harkokin tsaro da kuma zaman lafiya na ƙasa da ƙasa jakada ta ƙara da cewa an ɗauki lokaci mai tsaho ana ƙyala batutuwan da suka alaƙanci tsaro da zaman lafiya a hannun kwamitin tsaro na majalisar kawai yayin da aka ware maganar 'yancin ɗan adam wuri daban a hannun wasu ta yi nuni da cewa gaskiyar magana ita ce ba za a iya samar da tsaro da zaman lafiya ba in har aka ware 'yancin ɗan adam wuri guda. Rahotanni barkatai da aka yi na bincike ɗaya bayan ɗaya sun sha nuna cewa keta haƙunan ɗan adam ba wani ɓangare ne na tarzomar da ake yawan samu a duniya ba. Sau da yawa su ne dalilin rigingimin ko kuma a ce su ne masu ingiza wutar da ta haifar da rikicin. Mutanen da aka matsawa waɗanda aka ƙwace musu 'yancinsu na mutuntaka na fuskantar wulaƙanci da musgunawa jakada haili ta ce babu makawa suna son ɗaukar fansa sannan babu wuya ƙungiyoyi masu matsanancin ra'ayi su samu kafar da za su juya musu tunani ko kuma takura musu ta yi misali da koriya ta arewa inda musgunawar 'yancin ɗan adam ke ba da damar ɗaukar neman kuɗaɗen da za a yi amfani da su wajen ci gaba da musgunawa al'umma ana tilastawa fursunonin siyasa su yi ta aiki har sai sun mutu a mahaƙar kwal domin samun kuɗin da za a biya shirin nukiliyar gwamnatin. A wasu wuraren kamar a Siriya ana amfani da tauye haƙƙin ɗan adam a matsayin makamin yaƙi. Jakadiya Haley ta ce gwamnatin Assad na amfani da azabtarwa ciki har da azabtar da yara da gangan domin gano 'yan adawa da ke a ɓoye waɗanda kuma ƙarshenta za a yi maganin su don daina jin ɗuriyarsu sannan ƙungiyoyin 'yan banga da ke goyon bayan gwamnatin siriya sun jima suna lalata ma'aikatan jama'a ciki har da asibitoci manyan laifuffukan da gwamnatin asad ta aikata sun jawo matsalar 'yan gudun hijira mafi muni tun yakin duniya na biyu ta kara da cewa aƙidar afkawa masu zanga-zangar lumana yau ita ce ta rikide ta koma rikicin da ke da ɓangarori har guda shida a cikinsa da ke jayayya kan mulki. Jakadiyar ta Amurka ta lura da cewa lokaci ya yi da ya kamata kwamitin tsaro ya fahimci alaƙar da ke tsakanin cin zarafin 'yancin ɗan adam da maganar tsaro. Jakadiya haili ta ƙara da cewa wannan muhawara ta cancanta a yi ta domin za ta kara wa majalisar tsaron karfin aiki kuma abin da ya kamata a yi ne jakadiya haley ta yi duba inda ta ce zai zama abin mamaki matuƙa idan har wata ƙasa ta fito tana ƙoƙarin toshe ko hana a yi wannan muhawara lokaci ya wuce da ya kamata a ce kwamitin tsaro ya ɗauki maganar kare haƙƙin bil'adama da muhimmanci kuma ya dage lallai sai dukkan ƙasashen duniya su ma sun yi haka. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku manufar gwamnatin Amurka. Domin ganin wannan sharhi a rubuce da kuma wasu sharhunan na murya Amurka ko kuma a same shi ta hanyar imel sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo VOA editorials a www.voanews.com/editorials. Wannan kuma shine labaranmu a takaice. sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda ke kokarin samun haɗin kan shugabannin ƙasashen duniya wurin ba da goyon baya ga farmaki da amurka ta kai wa siriya a makon da ya gabata ya yi alkawari a yau litinin cewar amurka ta himmantu wurin sa kafar wando ɗaya da duk wani shugaba mai kai hari akan fararen hula na ƙasar shi tillerson ya shiga cikin rukunin 'yan uwansa ministocin harkokin ƙasashen waje masu ƙarfin arzikin masana'antu na g7 a ƙasar italiya wurin ajiye hulani ne a wani ƙauyen tuscan inda aka yi wani mummunar kisa kisar kiyashi da ya sanadiyar mutuwar fararen hula sama da mutane 500 a yakin duniya na biyu ƙasar misira ta ayyana dokar ta ɓaci na tsawon watanni uku biyu bayan wasu hare-haren bama-bamai wanda aka kai akan wasu mujam'an katolika guda biyu waɗanda suka suka yi sanadiyar mutuwa mutane 44 to ma sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci da ma yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kamu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin shi baba yakubu da ya taya ne gabatarwa da sa'ida hamdu da ta haɗa mana shirin sai injiniyan mu rob mclean da ya daidaita mana sautukan mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc